Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. biyar da minti goma sha biyar a garin difa da kewaye lokaci ne da za mu gabatar muku da shirin muhawarar studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu suna zama muku ne ta hanyar gidajen rediyo 38 sababbin hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar niger ku samu shirye-shiryen studio kalangu kan shafin mu na facebook studio kalangu ko kuma kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan whatsapp yau muna gidan rediyon amfani na difa domin mu ba masu sauraron mu na cikin jihohi damar su bar albarkacin bakin su kan maudu'ai daban-daban na rayuwa ta yau da kullum ganin cewa muna cikin tafarkin demokradiyya mai mahimmanci kwarai da gaske shirin muhawarar studio kalangu na yau ya taɓo fannin tattalin arziki wani irin tasiri ne sake dawowa da noman tattasai da cinikin kifi zai yi ga al'umma da kuma tattalin arziki na jihar difa yau shekaru hudu kenan da jihar difa ke fama da matsalar rashin kwanciyar hankali dalilin har da 'yan boko haram ke kaiwa a wasu gurare na cikin jihar wannan kuma ba karamin kuma baya bane ga al'amuran tattalin arziki na jihar domin ayyuka da dama sun ja baya ko kuma amma daina su kwata-kwata misali noman da ake yi a gabar dugu da kuma kamun kifi a kogin chadin wanda kuma ya yi sanadiyar ingiza masu wannan sana'ar zuwa cin rani a kasashen waje dalilin rashin aikin yi da kuma neman abinci alhamdulillahi jin kokarin da gwamnati da sojojin kasa ke yi tare da tallafin abokan hulɗa masu hannu da shuni ya sa al'amuran sun so yin sauki kuma komai yana tafiya daidai wa daida noma da kamun kihi sun dawo ga al'umma da ke zaune a gabar na kogin chadi da na dugu wannan kuma abin alfahari ne sosai ga jama'ar sai dai har yanzu tsoro da fargaba na nan tattara da su to domin sanin takamaimai irin tasirin da sake dawowa da noma da kuma cinikin kifi zai ga tattalin arziki na mazauna na jihar difa ya samu kagaito muku a cikin wannan ɗakin magana na radio amfani na difa daya daga cikin gidajen rediyoyi da studio kalangu ke fulɗa da su a cikin jihar ta difa muna tare da magatakarda na ma'aikatar gwamnan jihar difa malam yahaya gudi barka ku da su. Eh, alhamdulillah akwai darakta na jiha na kasuwanci na difa abdullahi isa sanonku muna tare da wakilin masu kamun kihi alhaji abdu roro assalamu alaikum akwai wakili na masu noman tattasai na jihar difa ibrahim shittima assalamu alaikum muna tare da magajin gari na difa malam hankoro birkasin barka mun gode da karbi goron gaita na studio kalungu ni hawa usman nakin kula da marhabi kan inji muna tare da sen isak madalla musoma muhawarar da gu magatakarda na ma'aikatar gwamnan jiha malam yahaya gudi a yau wani irin tsokaci ne muna a game da batun tattalin arziki a jihar difa to na ɗaya na gode muku da wannan kira da kai mu saboda za mu ba da dama a shi cikin wanda yi ake na jihar difa saboda wasu sai su aza an sun zo difa mutane suna nan cikin wuri dusu su ɓaɓɓoye ba su walawa sai in sun zo su gaba haka nan ba ne to bugu da ƙari wannan ta da buɗa da aka yi kun san shi nan kihi da tattase babban arzikin jadi fa ne saboda a takaice abu ne wanda shekara zuwa shekara sai a samu shi fardafiyar sakamakon arzikin kihi da tattase akwai shekara da ake samu miliyan dubu ashirin da biyar har zuwa miliyan dubu saba'in 25 miliyar a 70 miliyar kenan kun ga arziki ne ba karami ba ma ya yi mamman fetur gare mu tun da man fetur na kawo pollution ba ta yanayi shi ka wanga bai kawo sai dai a ci a sha a yi rayuwa kuma a sai da a samu kuɗi to dama shi noman tattase bai samu wata matsala ba ta hanawa kihi ne aka hana saboda an gano 'yan boko haram na unhwani da shi da zirga-zirga da mutane ke yi cikin motoci suna unhwani da shi shi ne aka tsada kuma ba otorite ba ne mai suka ce a dakatar da a otorite nan na jihar difa su ne suka yi nazari suka ga ta kamata a samu birki ga wannan abutun da yan boko haram na unguwanni da shi suna samun kuɗi suna sayan bindigogi mhm. ko da abin da ka to wannan ta da aka yi garin wannan kama an ci musu duk sun zama yan aljanna gaba ɗaya muka ji daɗi ko ba su tsaya ba ba ko da nan ma'aikatan jihar suka ci kowala suka ce suka fara kamiki ko da suka ce an tada suka ce suka fara kamiki to wannan shine muka kira su saboda muna son a yi tsari ko mina son tsari tsarin ta kamata a yi ya danganta daga president conseil regional kusan abin yanayi duka da wani ki transfer da competence ake cewa abun an nada shi ga conseil regional to muka so su dakata tukun a tsara saboda a cin wani abin abu ne mai arziki saboda amma in an bi ta yadda ake kama shida sai ga mai wahala cikin karton da ake sai da jika 120 bai wuce samu jika goma ko jika goma bai samu to muke son a tsara aiko operative yan tana yiwa ma a da cooperative a tsara su a federation yanzu kaɗai abin da aka hwala yanzu in kuje kasuwa ga ta kihi nan tunda mayar ya bada hili inda za a tsatsara komi da komi wannan zo ta ya kawo bunƙasa kasuwai komi yanzu ga nan a ce wani mai sai da kosai mai sai da hura mai sai da abinci wani mai sai da tisiyu ga sunan kasuwa yanzu wannan zuwakin ya ba da dama abubuwa da suna nan suna ta kowa na samun raban shi da masu ɗaukowa daga can su kawo nan wurin ko daga can wurin su kai wurin da ake sai da shi kamar akwai kasuwanni kanana kamar boso da gingimi daga can ne suke ɗauko shi su kawo shi babban kasuwa nan daga nan kuma 'yan nigeria ke zo su cika mu kai wannan ke na hamali na zuwa kenan gaskiya abin ya zo da jin daɗi a ce waɗuwa ce ta zo daidai zama abin ya kawo mutane rai. kuma suna nan suna kai gwargwado kai da kawo suna cin wani abin ta ko'ina. Mhm, madalla a yanzu kun mana bayanin cewa kamar dawowa da wannan cinikin ke ya sa wasu ma al'amuran tattalin arziki sun ƙara bunƙasa inda wasu ma masu wasu sana'o'in suka zo shin wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su tun lokacin da aka soma aka dawo da shi wannan sana'a ganin cewa jama'a ne ke gamuwa masu sana'a daban-daban a matsalolin da ke nan bi sadaka mun aza doka kihi nan yan nijar ne ke kama shi ko mun aza doka yan nijar ta kamata kula da ɗaukar shi transport saboda ba musamman ga bakin motoci na shigowa alhali ga da 'yan kasuwa masu motoci don saboda arzikin da komai ya je ga wannan ya je ga wannan to shi ne wani matsalolin da muke samu da su wani bi sai ka ga mota da limar wani bi kasashen washe a tsaida ta sai a tada mai ita dan Nijar ne to wannan ne kananan matsaloli muke samu da su muna nan kuma muna ba su sensibilisation su gane kansu ne suke cuta to kana da mota kai dan Nijar ka sai to ka tsaya takardun Nijar da ka sa takardun wani wuri to shi ne mu kuma abinda muke gudu duka tsaro ne muke saboda mota wadda ba ta da ba ni mara Nijar ba kin ga ana iya tsammanin komai cikin ta a komai ana iya dauko a kawo kuma komai ana iya dauka tunda hakikin Chad misali tana in zai Nijar tana yake bi to muna nan muna kokarin duka tsaye da tsaro saboda duka wanda ke aka na kame nan shi cikin lami lahiya kuma gwargwado shi samu rabon shi mun gode mun sake dawa kan kuma gatakada. darakta na jiha na kasuwanci malam isa abdullahi shin wacce irin karuwa ce cinikin na kifi da na tattasai yake kawowa a game da tattalin arziki a jihar ta difa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah abin da yake kawowa kihi ko kuma poivron eh, tattasai wannan ana kiyasin cewa zai iya taka ma'ana kaso wajen tamanin cikin 100 na tattalin arzikin jiha mm-hmm. ah, ga 'yan shekarun baya kamun a samu wannan tsaiko kuma na sa ran insha Allah nan gaba ma zai wuce haka nan ah, inda yake aka yi tsarin da ya dace ma'ana jihar ta unhwana ƙasa ita ma gabaki ɗaya ta unhwana kamar baya ga shi tattasin wani irin kayayyaki ne ake cinikin su a cikin jihar ta rifa abubuwan da dai ko za a ca sana'a ko kuma ma'ana ayyukan da suka kawo mutane bayan wannan harkar noma musamman fannin tattasai da fannin wannan kamuki to babu kamar ma'ana kiwo harkar kiwo sai harkar artizana mutane sun hi bada kai gare shi farska duk wanda zaka gani baya rasa kiwo da yake ko da manomin ne ko kuma ko da ma artisan kin ne kuma har yau da wuya ka ga mutum ba wata sana'a hannu da yake yi ko da su makiyaya ne ko kuma ko da manoman ne don insha Allah su dai ne dai ake ga kyashi ake ta bayan noma wannan to kiwo na zuwa sosai yana ba mutane abin amfanin rayuwarsu da da kima abin da dai aka hiso a samu kulawa daga hukuma to su samu abin da za su wadatar da wannan sana'ar tasu. mun gode sosai mun sake dawowa kanka abdullahi isa mun koma wajen ka alhaji abdu roro masu kula da al'amura na wato kamun kihi shin ya ne kuka karbi wannan labarin na cewa za ku so mu gudanar da ayyukanku sana'ar ku ta kamun kihi assalamu alaikum wa rahmatullah a lokacin da daga cikin lokacin da aka samu lokutan da aka tsaye da harkan cinikayyan kifi gaskiya wani lokaci ne wanda mutanenmu wanda muka san wannan sana'an galibinmu mun shiga damuwa da kuma tsananin rashin aikin yi to da kuma aka ce mana yau ga dama ta samu ai wannan sana'a to mun samu kanmu kuma cikin wani farin ciki wanda wani yana jin kaman ba zai iya eh, bayyana abin da yake ji a rayuwarsa ba wannan budewa gaskiya mun karbe ta da hannu biyu mun ji daɗi kuma muka yi godiya ga duk waɗanda sun ka kai suka kawo suka taimaka mana wajen wannan fafitika ta neman a ba mu wannan dama a jihar difa to gaskiya duka muka sa godiya gare su muka gode ma allah muka gode musu kuma muka ci gaba da wannan harka zauwa yanzu duk wanda yake difa ya ga akwai canji a domin shi sana'an kihi kasuwancin kihi wani sana'a ne waɗanda wanda kusan kace bai da lokaci domin tunda aka buɗe kasuwan nan ba radda za ka je ba ta da mutum ba shi kuma dama daga cikin alkhairi wanda ke shafuwan gari wanda zai iya sa gari ya bunƙasa a ji sanyin rayuwa yana daga cikin karɓar baƙi to wannan sana'a ta sa kusan kullum muna da baƙo ko za a saya ko ba a saya mai zawa da kuɗin shi ya zaman jira dole zai saya abinci zai sha ruwa zai sai kaza to duk wannan duk karuwa ce ta gari to shi yasa wannan kasuwanci ne wanda ke da alkhairin da ba zai iya takaitu ba a jihar difa ma kadai domin muna fata idan abin ya bunƙasa alherin kihi zai iya shahuwar da Nijar ba difa kadai ba eh shi yasa muke wannan fafitika ta tabbatar da kasuwan a difa ba don komi ba don kokarin ciyar da Nijar gaba akan wannan sana'a din to madalla insha Allah kaman a yanzu yayin kuke tahiyar da ayyukan naku yayin al'amuran suke a yanzu eh bakin gwargwado kin san kasuwar kihi a difa ba ko abu ce to duk lokacin da aka ce abu bako ne ba zai rasa matsaloli ba mhm. muna tunkarin matsaloli da dama akan irin zaman abin da kuma adawanci daga wani bangare wanda ba san abin da ake nihi da abin ba to duka waɗannan muna fuskanta shi da masu duro muna da nasu tsari wanda sha bambam da irin tsarin da muke so duk wannan matsaloli ne amma muna nan muna ta kokarin gyaran su kasancewa abin sabo ne amma mu da ke a wajen mu ba sabo bane wani bangare mun san shi kamun nan din to muna nan muna ta kokarin wayan mutane kan su don mu samu duka mu tahi da abin yanda ba zai zame ma kowa matsala ba amma duk da wannan muna neman taimakon haɗin kan mutanen gari da kuma hukumomi don tabbatar da tsari a kasuwan wanda zai zama ɗorare ne ba za a dinga cin karo da matsaloli ba don kiyaye gaba insha Allah. To eh, Abdu mun sake dawowa kan kuma eh, jin Malam Ibrahim Shatima. Kaman wato yadda muka ma Malam Abdu wannan tambaya an kai wani lokaci da ko da yake a ɗazu takarda na wato ma'aikatar gwamnan jiha ya ce ba tsaye da hannu tattasan kwata-kwata ba amma dai ya ɗan samu ɗan ja ne kaɗan. A yanzu da abubuwan suka dawo ga gadan Shin ya ne kashi? mazal alhamdulillah muna mu gode da wani karin da kuma don bayyana yanayin da muke ciki da busan noman barkono a nan jihar difa to kun san yau da shekara hudu allah ya kama wani cikin wani itila'i na bala'in harka boko haram wannan kuma cikin ikola cikin taimako na shugabanni da sojoji ubangiji allah kama su to dama shi barkono ba ce an tsada shi kwata-kwata ba kin san shi barkono abu ne wanda yake aiki da wasu sinadarai da muka ce mataki an gare to wannan garan shi ne zama to su mutanen yan bokaram suna ɗakon su aka ce suna amfani da shi bisa yin bom shi kuma barko wannan nan in babu garan nan ire baiwa duk abin da ka yi noma a difa wannan in ba ka sashi iran nan baiwa ba shi ne gwamnati kan dalilin matakan tsaro suka ce iran nan ka yi aiki da shi suka ba mu taki wanda aka ce mashi dip da npk wanda suka shi wannan iya cikin taki wanda bai da hatsari da yawa kuma daga haka tsaro ne mutanen gari su talakawa manoma suka amsa da hannu biyu amma muka ce a duba inda hali a gyara mu harka wannan a ɗaukar matakan tsaro abin nan takin nan kai ya huta daga hannun manoma ya shiga da ba so to shine yanzu ina ga cikin ikon Allah alhamdulillah yanzu naman barkono ya dawo kuma matsala da biyu kun san shi naman barkono abu ne wanda ake shi a cikin daji kuma daji ya tsama da dajin boso gaskaru difa har zuwa timari har zuwa mene to guri ne wanda duki ne wani guri in ɗan wani jami'in tsaro ya ta yi wani bi ba zai tsaya gudun ya yi yawa gurin ektoti da yawa ne kenan shi ne aka ce shi ma a yi hankali da mutane kada a shiga inda babu jami'an tsaro a yi aiki wannan duka shi ne wanda ya kawo abin da sai tsaye aikin kaɗan to alhamdulillahi yanzu bana allah cikin ikon sha mun gani sako wanda gwamnati ya aiko ma gwamna da cewa dokar da ta hana aiki a yi aikin noma an barta kowa shiga aikin shi kuma gaskiya wani ma'amshi da hannu biyu he dai kuma bayan wannan shekaran jiya cikin azumi sai muka ta yi gwamnati karam kira mu shi muka ce mai girman gwamna muna da matsala guda matsalan nan kun ga gashi an dauko doka wata ce a yi aikin barkono a kama kihi a sai da kihi mai man tsaro sa ido su tsare mu mu mu manoma mu sa ido abin da muka noma ko kan yi da muka kai shiga hannu wanda hannu da ba a so bane muka ce amma muna roko tana shi iko ba abin da irin shi sai da Allah a duba taimaka mu inda hali wannan takin nan fari a san irin tsarin da aka yi ya shiga hannunmu domin samun aikin wannan kuma cikin iko alhamdulillah ya amshi kukanmu ya ji tun da ya zama lalle ba mu ga takarda ba amma a bayan da muka ji insha Allah abin nan matsamin zai fito tunda mun ji labarin an ce ya taro mutane duka wanda ke da hannu da shuni wanda ke da hannu a cikin harkar takin mu shan gona ne shi mu suna masu takin duka ya kiran su ya taro da su kuma sun ba shawara cewa gashi gashi inda kai mu kuma an ba mu tsare mu kuma za mu yi mu ci gaba da aikin wannan dan kin san harkar barkono nan abu ne wanda a zamanin da adifa ina mika rantsuwa ce kai ba da shiga mota mota mota wanda labor ya samu abinci a ciki baro mai noma ya samu abinci a ciki labor mai lafta dan dillali kai babu arziki ne wanda dubbunan miliyoyin suka shiga abin da zamanta babu cikin ikon Allah yanzu gashi kuma Allah ya samu muna tsammanin a shekara bana dai inda difa take da wannan cikin ikon Allah za ta koma kamar da na da kuna da niyya madanin Allah ra Allah ya taimaka kuma bayan wannan sai matsalar na ruwa kin san ruwa a duk shekara a zaman canjin yanayi ruwa iyayen yawa ruwa in yanzu sai tare gonakai babu kun aiki kun ga shi abu ma ya cinye shi ya muka ba shi kuka muka ce a duba cikin ikon Allah tunda kurin aikin da ruwa ci bara mutane bara da su aiki da yawa ba kuma gurin nan ya haushe cikin ikon Allah cikin kuma program na shugaban kasa da yake na turatu na wannan cikin iko Allah mun samu taimako da yawa tun yanzu wuyan a yau mun hira ana ana cikin aikin daure wuyan wannan ta muna tsammanin Allah raba na wannan kai mu da muna da niyan Allah ra ubangiji Allah taimake mu Allah mana mai albarka amin dan sa annabi mun sake dawowa wajen ku Ibrahim Shatima mu koma bangaren naku magajin gari malam Hankuro Bir Kasum shin wace irin gudunmawa ce kuke kawowa a game da sake dawowa da wannan al'amuran na tattalin arziki musamman ma shi wannan noman na tattasai da kuma kamun ke. mun gode kun sani a kasar jihar difa manomi na tattasai in yi wata hudu ko biyar na tattasai in ya samu bayan da ya tattara kayan shi zai yi tanadin abin da zai faru cikin shekara kamun dai noma na gaba zai zo zai yi duk abubuwan da zai tanadi abin da zai faru a cikin gidan shi in suna ne za a yi in arbe ne za a duk dai abin da ya kamata a yi da wannan abun za a hudda gehe kenan babban arziki ne kenan ga manomi noman tattasai amma wannan yanayi na ya zo ba hana ba noman tattasai ba inda aka hana ba taba hana noman tattasai ba amma dai akwai an ce abubuwa da ya kamata a sa doka domin kai munafukai su samu su sa hannu ga wannan abin da suke samowa don su yi nomansu kenan yau an dawo da wayan abubuwan tunda alhamdulahi abubuwa da yawa an yi aiki da yawa yau lahiya wuri da yawa ta dawo kenan gwamnati ya yi nazari ya ce to wayan abubuwa ni na ba da izini a je a yi mu kenan mu abu da babban abu da muke iya mu yi shine mu wayan ma mutane kai tunda akwai dokokin da aka tsara domin a samu kamar mai a samu kamar taki kenan kullum muna waya ma mutane kai domin su biyo wayan hanyoyin domin su zo ba hana su ba duk wanda ya bi wannan hanyoyin domin samu essence ne da samun takin ire ne babu wani matsala duk wanda ya bi hanya ne kenan mu abin da muke yi shine ko da sahi ko da murice shine a kiro mutane a kiro a jawo hankalinsu domin mutanen nan su biyo hanyoyin da doka da gwamnati ta tsara domin su samu wannan abun don su ci gaba da aikin su mu godiya ce ga gwamnati tunda mutane sun wahala mutane sun ji jiki kenan yau an ce ma mutane ku je ku yi abin da kuka saba yi kenan babban abu ne a cikin gurin shi na maido zaman lahiya da kwanciyar hankali gwamnati ya girka wasu rundunoni na jami'an tsaro a wasu gurare da aka yi mai da hankali kan wannan noman da kuma kamun kehi. shin wace irin wani irin matakai ne kuka dauka don ya zamanto an samu fahimtar juna tsakanin masu noman da masu kamun kifin da kuma jami'an tsaron da ke nan don tsare lahiyarsu mun sani duk dai inda aka yi jami'an tsaro gab da kogin dugu da lakchad ne kenan wayannan jami'an tsaro suna nan ne don su tsare jama'a da arzikinsu duk tsarin da aka yi shine duk lokacin da manoma ko manomi yana so ya je gona shi ya kamata ya sanar ma wayannan rundunonin ko jami'an tsaro da suke nan saboda tsaron su kenan an samu identitin mutum an san shi waye ne daga yana ya fito miye zai je yayi kenan kuma lokacin da ya kare ma an sani ana labari bisan shi lalle mutum na ya zo gwanin shi ya aiki ya koma kenan wannan ba komi ne ba saboda tsaron su ne aka kawo wani abubuwan ba a so kila wajen aiki wani munafuki ya kewayo ya zo don ya ga mutumin yana aiki ya zo ya hallaka shi don baya son wannan mutumin na ya yi aikin gona ya samu amfanin gona don ya ci gaba don arzikin kasar ko arzikin gari ya ci gaba kenan saboda wannan ne an samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da mutanen da aka kai don a tsare su da manoma da duk masu aiki wajen bisa gandari ko kusa da kogin kuma dugu ko lakchad duk ko menene dama da hari mutane tsoro ne suka ji fargaba kai mutanen da aka kai a hana su wai su an kai su ne domin a hana su su yi aiki a'a an kai su ne domin tsare su su yi aikin a cikin ka'ida domin su yi aiki a cikin kwanciyar hankali don shine aka kai su kawai kamar da mera ce banda wannan kuma an ba su umarni wadda duk ya ga wani abu wanda bai yarda shi ba shi zaburo shi gaya ma jaman tsaro wani bangare kuma su jaman tsaron nan su ne ke kiyaye matsaloli tsakanin manoma da makiyaya saboda akwai dokoki na transiment sun daga central africa cameroon dabbobi su zo su wuce har su gaba mhm. to wani bi akwai masu halaye na kwarai akwai wani basu su da hannun kwarai sai su zo kawai abin da kai wata da watanni kana noma a zo cikin lokaci kaɗan na a canye kuma an kace Bakar da ba wani akwai masu bindiga don ko shekarar jiya nan ma an kashe saboda tsaron su kamar yadda mai ce da ko tsaron kayan su da kun ga mugu ku ga iyakar ku dai ku waɗi ku waɗi jaman tsaro ke zuwa sun magana a saboda an ce rike kai ya magani wani bi saboda ma ruwa sai a zanka waɗa saboda ban ruwa abin nan don rasar daga na ga shatan ma wani wanda ya je kamin kihi eh, makiya suka ce wai ya bata musu ruwa yan suka samu shi biya gaba ya suka tauka mishi biya gaba a yanzu bai mutu ba shi shafi da sai ya ce kaga shi nan na gane shi ya ce to me aka yi aka yi ruwa saboda kamin kina ruwa busa shi to shi wani masu wannan fitina kuma zalla ba nan bane ba daga wani suke zuwa daga wani suke zuwa in sun banna da an ta kama su a kama jindarmi sai su buga shanu sai su shige su shige su shige wata kasa to shi ne wannan matsaloli zaman na zamanin tsaro shi ke da babban unwani in abin da tura ke ce mun a sa'ayin yan karkatar dissuasif wanda sun gasu yan boko haram an sun gasu gudu suke yi tun da yan boko haram ba su yaƙi da so zamu gaba da gaba sai dai kamikas sun san an yi ƙarfin su amma su wannan makiyaya kuma inda suka ga jami'an tsaro su ma ba su yarda su kai hari su banna kuma su kashe mutane a muhimmancin abin to Allah kyauta mu koma wajen ka sai ne ka mu dawo mu ci gaba madalla mu dawo kanka malam abdullahi isa darakta na jiha mai kula da kasuwanci idan aka kwatanta da shekarun baya ku za ku iya bayyana mana inda aka kwana a game da cinikayyar ta tattasai da kihi a difa lalle muna sa ran ma da nan zuwa gaba zai bunƙasa kamar da kwanakin baya ko shekarun baya da aka samu tsaiko tunda abin yanzu eh, kowa ya sani a tsara a ta bisa tsari kuma masu hannu da shuni da dama suna da ne su kawo tallafi mm-hmm. ah, don ma'ana yin abin cikin tsarin da zai dore insha Allah abin zai bunƙasa sosai ko da yanzu farko ne musamman ba na harkaki ah, ba za a samu kamar irin cinikin da aka samu ba kwanakin ba mai insha Allah da cikin lokaci kaɗan duk wani abin zai kan kama mm-hmm. komi zai yi daidai ko akwai matsaloli da kuke cin karo da su a wannan eh, bangaren eh, matsaloli suna da dama tun daga ma masu kamun kihin da yanzu da yawa sun rasa kayan ayyukansu wanda suna bukata a tallafa musu kasuwannin da ke da ko yanzu musamman ko na gingimi ko abin ga boso ko shi ma da kanshi yanzu wannan marshe na jiha da ake son a kawo nan difa mhm. za ku ga kawai dai cikin runhuna dai ne abin kuma kihi mai saurin lalacewa da sauransu bai shimirin zahi eh, da sauransu mhm. wani kura da rashin da eh, tsabta eh, duka wannan kurakurai ne matsaloli ne wanda za su iya kawo tangarɗa ga sana'a ah, da kuma matsalolin hanya shi da kanshi duka wannan yana kawo tsaiko da kuma ma'ana kawo tarniki akan ma farashin da za a iya saidawa hanya ba ma nan cikin difa kaɗai ko tsakaninmu da ma'ana abokan hulɗarmu na nigeria inda galibin da abin da ake noma ko ake kamawa na kihi da can muke kai shi to su ma da development matsaloli ne wanda ya kamata a ce an sa hankali a kansu eh, insha Allah kuma da hayo ba da horo na gari da kuma haɗin kai da su masu ayyukan da dukkan wani wanda ke da hannu akan sana'a wannan da eh, ma'ikwanta duka ya kamata a ce a yi haɗin kan da to za a ciyar da jiha da kuma ƙasa gaba eh, wani kuma daga cikin matsalolin eh, duk da ma insha Allah SJ ya muna rafele da an fara ɗaukan matakai gare shi mun ba da shawarwarin cewa a yi tsarin da vraiment za a yi samun 'yan Nijar mafi yawan 'yan Nijar tun daga kamun kihin hahita ma da shi da ƙasa mun ga sun fara kawo tsari kira dai shine ga al'umma duk masu son sa abin ga su shiga a cikin wannan to su yi kishin da za su unhana da ƙasa su su unhana kuma ma'ana samari su unhana jan kuma e, ƙasa ta unhana insha Allah duka bakin dai gwalgwadon shin yanzu ko ana iya cewa an samu ci gaba ci gaba e, na gaske ma e, tun da kawai kowa dai na yi ne kara zuba ne farska ake to yanzu ko aka zo hukumomi sun sa hannu ciki wakilan jiha Ah, ma'ana ah, duka merori kowa ya sa bakin shi akan kuma kowa har masu ma sana'ar ah, sun yarda cewa dole a yi tsari tunda ganin abin da can da aka yi ta cewa yana hita daga na arziki da a ga kuma halin da mutane suka shiga bayan tsaikon da aka yi ba wanda ji daɗin shi kuma insha Allah kenan dalilin wannan ma kishin na a ce vraiment kowa ya amfana da shi to an samu ci gaba sosai da ja an samu kuma da na ce muku ma'ikwanta da suka sa hannunsu a ciki akwai masu hannu da shuni suka sa hannunsu a ciki insha Allah kai ci gaba an samu eh, yanzu har muna da umarshe uku dai tsayu dai za a ca duk da ma dai a yanzu dai ba su tabbata ba a nan kin ne da ba su yanzu ci gaba ne kuma za ku gani al'umma da ke kai kawo akan wannan eh, kasuwannin eh, abin alfahari ne tunda hanyar shigowa da arziki a ganin ku ne abun ya dan ya zamanta wannan ci gaban bai koma baya ya dore kuma ya ƙara bunƙasa to eh na harko ne kowa dai ya sa ma eh, ran shi cewa to unhwanin jiha ne kuma unhwanin shi eh, wadda diza ya ba da haɗin goyon bayan a yi abin cikin tsari to shi ne mafi ala ko da koma wani duk inda ma yake cikin shanikin kenan a samu a daidaita a tsara kuma a samu a ba mutane tabbacin tsaro mm. tsaro na a ce ko da ka zo kasa ba ka dai gaba yau za a yankewa ko za a hanawa ko kuma inda ka zo ka girka kasuwannin naka ba mai korar duk a samu wannan tabbaci insha Allah sai kuma hanyoyi ya kamata a wadatar da jihar nan da hanyoyi surtu daga inda ma ake kamuwa da inda ake tattara su wannan kihin ko power da kuma inda hanyar da ake hita da su kuma wannan a ce a samar da su za su taimaka ma sufuri kuma da kasuwanci sosai insha Allah sai horo da zai za a zuwa ƙara ba mutane da kuma kayan aiki ana buƙatar su sosai wanda mutane suka saba yi da su ba su da kamar babban tasiri akan ma ingancin shi da kan shi kenan da wasu kasashen ma inda ake kai shi za su lura sosai to za mu samu matsala akan ma'ana ingancin shi da kenan nan ma ya kamata a kawo horo sosai da tallafi da za a ba mutane kan aikin da za su yi haja mai inganci mhm. mai nagarta da ba wai ba nan kusa Nigeria wasu kasashen ma na ketare za mu iya kaiwa a yi kokarin saka sabbin sa'o'i sosai mun gode mm, sosai abdullahi mun koma wajen ku magatakarda na gwamnan jiha bayan kasuwancin tattasai da kihi jihar rifa ta yi suna a bangaren kiwo shin wata irin karuwa ce ake samu a wannan bangaren a jihar ta rifa ana samun karuwa kwarai mm-hmm. banda kiwo ma ko noman ma banda tattasan akwai noman ma da wanda ma wasu ba san shi ana wanda shi ba na shinkafa shi mutumin difa an ba manomi ba ne makiyayi ne ko ko dan kamin ne ko ko duka gaba uku yana yi duka gaba ɗaya yana yi to wajen kiwo ni ban taɓa ganin na yi agada mai ban taɓa ganin jiha ba mai dabbobi iri-iri kamar difa ne yanzu an Allah sa cika tashi za ki ta yaya gingimi dabbobi ne iri ni ban taɓa ganin ma jiha inda har dawashi kake sada cikin daji sake ga suna sai difa ɗauki hanya wanda da kashi kalakam suka tattar da mutum guda bai rasa laƙumi ya kai dubu wannan yawan na dabbobin shi ke sa matsaloli a samu ana samu wajen pondo wajen ban ruwa haka raba na makaidanta mu ba su umarni saboda ruwa na kowa ne amma akwai su suna da dan fura din su kori sai sana na kowa shan ruwa to shine umarnin da ake ba su nan wurin kowa dai shaidar ta kowa saboda kaka je ban ruwa don saboda ba san ka ba a hana karwa shi ke kawo faɗace faɗace wajen pondo ana ta kashe juna sai ka ji an ce wani a halbu wani ko ko wani ya samu wani kibiya ko ko bindiga ko muna nan da su larabawa ba da ba shi kyau kanuri da kowa wasu ma ai shanan bisa na wajen hillani zalla na kanuri ne kenan nan kowa farce kowa kaga shi da dabbobi ran nan da muka ta da pm wajen balanakur ya ga abubuwan har sai da ya ce matsaya wasu garken shanu da garken jakuna ya ce a dakata wasu ma ya aza namu ne tunda akwai ko 'yan da su ma masu kawo da jakuna na wurin kenan nan wani carrefour ne jiha chad da nigeria defi uncontrollable defi ta zama hanya musamman ta kawo arziki ko su kawo su saida ko su zo su sayi mm-hmm. dabbobi ne duk inda ka tashi nan za ka ta ganin su iri iri kana ta kana ta kamar su kuma kamar yana ce miki banda noman na na fuwa akwai musamman shinkawa ni tun da na zo nan da na ci ta sau guda ban kara cin shinkawa shinkawa ne ba da daɗin ta tana nan ana export har har nigeria haya mai tana nan ga daɗi kuma accessible ko na ya sayi ba wani ba tsada ga daɗi yanzu abin da muke jan yara mun yi wani renon nan taro jika ga abubuwan da kamata su yi na ƙara taimakon ya difa mm-hmm. kasa akwai taro za a yi na forum na mata da jen na ce mata su sa cikin koke-koken su dose na yan wani abu da ake ce ma wani ingredient na cuisine gamu da kihi gamu da poivron gamu da ai na saboda president din kwansiyar juna suna cikin jirgi sai wani parliamentar na mali ya ce kai ina ya ce ni dan difa ne ce kai ina kihi na kuma mai daɗi ya ce mu can gari muke mai da shi in mun tara cikin miya ba a sa komi ya isa wani aramaji eh aramaji to kin ga shine muka ce sai wani dosiye saboda a samu na ingredient nan wani aramaji na difatip Mhm. wanda babu wasu sinadarai tute natural mhm. kuma ga daɗi ya yi cikin sa abin an gama da tawarnuwa ita ga tawarnuwa magani take yi mhm. annabi ya ce wajen magani saba'in take da tawarnuwa da tattasai da ke kenan abu ya gamu da komi mutum ya ce shirawa kyakkyawa to nan sun ce za su ɗauka wani abu alasa shi tasiri a kuma hada da shinkafa mai daɗi a <laughs> yi kwarar shi mai da toka tokin gani mun gode sai sai wato magatakarda na gwamnan jiha mu dawo wajen ku ibrahim eh, shatima shin me kuke jira daga hukumomi don wannan abun ya dore to alhamdulillah lalle kamar da misali mai rahoɗi ana ababarce da kayan noma zaka program ka abin zaka aiki baɗi abin zaka shi a gidanka abincinka na shekara babu wani kace ka ga wani manomi ya ta iya wani a auren gidan komi da komi kalka kanka wannan to cikin shekara hudu wannan mutane sun sha wahala abin nan wasu noma masu bari wasu noma ma kawai ana shi da an kamar da ake so bane ba har kayan aikaman sosai muna mai ga kukan mu suwa gwamnati a mutane masu hannu su ne manoman nan kayan aikin sun bace sun tsoho sun kare inda hali a taimaka musu sabbin kaya mu tsahar kan mu manoma noma irin da wannan kullum ana hudu a cikin radio ita hikimomi na noman zamani mutane kowa a birnin gargajiya na kuma noman zamani cin ganan difa muna da ruwa mai yawa wanda wata goma sha biyu wannan shekara kulma marasa ruwa za mu yi noman barkonon damuna za mu yi noman shinkafa rani za kuma yi noman albasa kenan a takaice dai mu difa wannan muna cikin hali na arziki wanda kawai da mu sa ragwanci kuma a babu ragwanci kuma mu manoma ne kuma cikin manoma muna tare da 'yan uwan makiyaya mu da makiyaya mu haɗa kanmu wani bane wani kashe-kashe kanin juna wannan ya kamata a ce shi gwamnati da kanshi ya mataki ya ƙara waye kan mutane su manoman da makiyayan wannan ya zama mu yan wani juna ne kowa bai rayuwa in babu wani tana ko mu abin kai wannan baiwa a ce kana noma in ga suna zaka nemi dabba aure zaka zaka nemi dabba su kuma wannan makiyayan nan ba baiwa a ce su yanka dabba su ci dole su nemi hatsi su nemi babban su nemi wannan to kenan mu haɗa kanmu mu nemi matsala tsakaninmu mu samu ilimi tsakanin mu cewa wani bai mu baiwa mu rayuwa an ba tare juna ba muna kira gwamnati harkar bokar mai zuɓin gaji Allah kai mu sauki malamai da sarakai da su gwamnati da duka su gaba daya da jami'an tsaro ubangiji Allah ya saka mu da alheri kuma ubangiji Allah ya kara zaman lahiyar nan amma harkar a kayan aiki wajen takin nan farin ne wajen ta wannan eh mota pump ne harkar sharat ne harkar mai duka a ba mu ahuwa mu same shi cikin rahusa kuma su zaman tsaro wannan mun sani an gasa bakin kogi don mu duk inda ganin mu wannan babu inda gwamnati bai kaso shi ba kenan mu ba da haɗin gwiwa ga jami'an tsaron nan in mun ga mugu wanda bai ba mu yarda shi ba ko ba mugu bane ba inda mutum su mu mai shi ba kenan mu shirya mata kai mu mutum mai shi ba na ɗaya kenan mu kuma abin da muka noma mu yi adalci ma kan mu adalci ma ƙasa mu adalci tun da mu abin kai wannan in ba zaman lahiya ko bai wa. in ka samu ko miye ne bai wa. me zama an kama adalci abin nan in mun noma mu san ina za mu kai shi mu saida mu san wa za mu saida ma ina muka noma shi tare wa muka noma shi kuɗin wani muka amsa muka noma kenan abu ne kira daga yan wani kenan mun gode sosai ibrahim shatima mu koma wajen aminu naku alhaji abudu roro wakilin masu kamun kifi shin menene kuke jira daga hukumomi su mayar su maga takardar gwamnati ga sunan da kotun koli don ya zama tona abin ya miƙe lalle daga cikin abubuwan da muke jira akwai agaji da muke nema musamman daga bangaren shugabanni hatta tun daga nan kusa mun fara magana ta kusa shine kasuwa din kamar yadda ainihin abdullahi isa ya faɗi ya kamata a ce a yanzu haka wannan abu ne wanda allah ya sa ina tare da magajin gari akwai bukatan ruhuna na wutin gadi ko da na kwano ne wanda za a yi mana su don ajiyar kifi a wajen ɗaya daga cikin matsaloli na kasuwan kenan sannan abin da muke jira na biyu shine mu fa makama kifi a cikin wannan matsalolin da suka samu na boko haram babu wanda ya himu shan wahala domin lokacin da rikicin ya tashi dukkan dukiyoyinmu muka baro mun yi asara wadda ba za ta iya kimantu ba a cikin gajeren lokaci sannan muka zo muka yi zaman da muna daga cikin masu sana'ar da bayan mun sha wahala babu wata kungiya ko a gwamnatance ko kungiya mai zaman kanta wadda ta hudu wani taimako da sunan makamaki ta bamu kenan mahi yawan makama kihi wanda yake maganin miliyan goma sai da ya koma almajiri to yanzu haka kasuwan nan mu muna zuwa ni kamar a matsayin 'yan kallo har yanzu mahi yawan mu 'yan kasar ma'ana da masu kamu da masu sayi masu kamun ba su da kayan aikin zuwa su kamu a yanzu haka masu saya ma kuma ba su da jarin da za su saya su je su saida kenan har yanzu kamar muna zaman 'yan kallo ne muna farin ciki da buɗe abin saboda mun san amfanin shi shi yasa muka yi ta fafitika akan kasuwar ta zauna difa domin canza arzikin a ɓoye yake idan an ka kasa abin da yake hutawa daga buci yankin bosa kadai department din bosa na kihi kadai har yanzu kasuwan nan da abin da mutum ya gani bai kai kashi ashirin cikin ɗari na abin da ke hutawa daga bosa kadai ba to ya zamanto wannan arzikin da da ba a yi kasuwan nan ba mutumin da yake garkwalo bitti jihar shi ce amma bai san tana da wannan arzikin ba amma yanzu ga shi abin ya huta a hili an ɗora shi a talabijin kowa ya gani tun daga talabiyar mutum zai kire mai aiko kuɗin shi mu saya mai kihi kenan abin yana tafiya maraɗi haka mu aika mishi gobe ya aiko mu aika mishi da ba a san wannan abun ba zawwa ne yake a mota kawai ya huce in ka gani ka gani in baka gani ba baka gani ba to yanzu abin ya huto ga hili shi yasa muke son mutanen gari da shugabannin gari musamman da mayor da kuma bangaren gwamna su ba mu haɗin kai na ainihin dokokin da za su iya tabbatar da wannan kasuwan ya zamanto ba mu da wata barazana a kan kahuwar kasuwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da muke neman haɗin kai da kuma al'umman gari domin mafi yawan mutane ba san alherin da ke cikin kasuwar kihi ba alherin kasuwar kihi ya fi ƙarfin mutum ya takaita shi a jihar nan in ta kafu din Nijar zai shafa wannan shine abin da muke fatan a ba da haɗin kai kuma a taimaka masu wannan sana'an wanda suke kishin garin domin duk wanda yake dan ƙasa ne yana kishin ƙasar shi in ya je kawo ba inda ke so kawo sai ya saida a garin shi wani ya zo saya amma wani in ya je kamo yana da damar ya saida yana da damar ya huce da abin shi shi kuma bayan da za a kasuwar ta bunƙasa sai ana kawo mata kaya to suwa za su kawo wannan kayan babu kamar 'yan ƙasar su samu kayan aiki su shiga su kama su kawo masu saya 'yan kasa su samu masu sana'a wanda da suna da sana'a yanzu jari ya kubce musu a taimaka musu da jarin da za su yi sana'an su ma su fudda su kai amma har yanzu gaskiya mahi yawan wanda suka san sana'ar 'yan ƙasa gaskiya har yanzu tukun 'yan kallo ne akan wannan kasuwanci. to Allah ya taimaka eh, Alhaji Abdu kuna da ƙari a sama ai don haka cikin tsarin da ke gabanmu muke sun mun san akwai su a cooperative da yawa mhm. da masu ne muka yi taro a karako to so muke mu tsara su a federation su kara karfi kuma kasuwan nan da mayar ya da shi so muke duka wasu structure na tsari ta zama kasuwa international da wani banki da wani biro da duwan da komi za mu tsara insha Allah wannan akwai wani project kuma muna da goyon bayan prodaf da prezibalt prezibalt wani ya ci ta wata kumshi basan dulak sun ba da engagement ɗinsu za su kama kuma akwai su wani da wanda wannan ne wanda suka to suka ce su sun yarda za su kama hamiloyin sun gai to a so muke matsala su shi president constitution shi da arete na tsaye da dalla-dalla dokokin ta kamata abi su kuma matsala su da san ciwon kansu su kawo gudunmuwa saboda kamar yadda ya ce ba mu son dan Nijar wajen da kamiki ya zama dan kallo so muke zama a kafar ya zan kadama eh, da su to shine ranar da mu da commission parlementaire ta defense and security an mun je kasuwa suka da telem cike ga sunan an cika da ki za a kai nigeria abun zaken kallo to muna nan yanzu ba fara tukun gine-ginen ba amma suna nan mutuwa nigeria muke yanzu nan a kiransu duka yan difai yan gingimi yan bosu duka actor sarakunan gargajiya da su wasu duwane da su lemer duka na komi muke son inda duke da fondo collect can wajen departement duk a dama da su a zo a tsara komi tun daga can kogi an kamo an kawo kasuwar boso wanda ke tawa daga cha da shi ma ya wuce ke mhm. yanzu nan wanda ke asa exporte ai takasai din shi full exportation wanda kawai ke nan wannan inda da ne babu wani babu wata sai wanda zai biya ko ga meri ko ga ko environment ko conseil regional mhm. to don haka kowa sai shi unhwana madalla kun shi wato alhaji abduroro irin alfarin da za a samu a nan gaba ku dai da himma gurin kamun ka magatakarda mu kare da ku ba menene kuke ganin ya kamata a yi don ya zamanto al'amuran tattalin arziki sun bunƙasa a jihar difa tun da yanzu soma ne aka yi eh. ka koma gidan jiya to yanzu dai shi komi na son suivi domin abin da aka tsara a sa ido ka abin mutane kara zube a don haka tun da faran da suka fara kamun kamaki nan muka kira su muka taro da su taro biyu wajen uku muka ce a so muke a yi tsari na duka dan shi hadife ci uhm, wannan wannan mhm. abin da ake samun karton guda na kihi can shi mai kamo ke bai wace samun jika goma da muka yi lissali a lokacin yan ta da shi jika ɗari da ashirin har da hamsin ake sai da shi to wace akai to shi ne muke son yan wani tsari dan difa mai kamo tun daga can ya ciri ba abin solar tax conseil regional environment da mairie su ma samu nasu saboda in sun samu nasu ta nan za su wasu activity na rayuwar gari da sauransu to shine akwai wannan tallafin da zami shine nake cewa za mu kira duka ONG abokan arziki mhm. partner kowa a nuna mashi kai ga abin da ka zo cikin protocol da mhm. to ga abin da muke so a tallafa ma wannan ma wannan yan an aka san mayan mayan su za a kira a ce to bangare kaza ga abin da aka samu kungiya kaza za a tallafa muku wuri kaza don saboda ko mutum ke son ya je gona ai shi na da wani kayan aiki za shi noma mhm. to a basa kayan aiki ya ba su kayan aiki kuma a bisu da tsaro don saboda akwai yanzu haka wurin inda ba su iya zuwa saboda gudun yan boko haram ko gudun wasu masu dauke-dauke allaba ma tunda ai ba yan boko haram kadai matsalolin da yawa ne da kuma masu transport masu transport su ma masu masa kashedi inda ana son a cin wahala ba motocin yan nijar ake son su je su dauko kiyi tun daga can port su kawo su kaso boso ko ta difa daga nan kuma wani za su dauko su daga difa su kawo su marshe central ta difa ya zamanto 'yan kasuwa ne saboda ka ga wata mota immatriculation to yanzu wannan abubuwan da muke ganin motocin da immatriculation ta makwabta ta kasashen waje sai ka tambaya ka ji an ce kuma mai ita dan Niger ne mm, to wace akai muke son su kama cikin su san ciwon kansu in wajen in wajen noma ne kamar yadda ya ce ai shi takin da ba a ba su wani mai wancan yurekiya don saboda yan boko haram na amfani da shi don haka ake ta nazari a ga yadda za a tsara su ma a cooperative da agriculture saboda tun daga wanda za a ba list ta taho ta biyo ta wajen mayor ta biyo ta wajen prefe har ta zo agriculture ta zo wajen gubernura a ceto mu wanda muka ba taki ire wane ne ai rati sai dan a kore bangaren lakacad inda ke da kiwo inda yan boko haram suke suna damar mutane kuma a kare lahiyarsu da lahiyar duke su to madalla mun gode kwarai da gaske magatakarda na gwamnati jiha mayar hankoro birkasim a ganin ku ya ne kamata a yi don ya zamanto al'amuran tattalin arziki da suka soma talhaɗowa a nan difa su ci gaba su bunƙasa ni abin da nike so daga jama'a ba komi ba ne su ba da haɗin kai duk ɗan ɓata gari da zai zo kuma ya shiga ya ɓata wannan abun alherin da ya zo su sa ido su sanar ma mahukunta domin ka a koma gidan jiya shi kawai zai sa wannan abun ya ɗore madalla mun gode kwarai da gaske to duka duka dai a nan muka zo karshen muhawara ta studio kalango ta yau abin rikewa a nan dai shine kun shi dai yadda shawarwarin da bakin namu suka kawo ya kamata kowa ya kawo nashi kokari don karfafa al'amuran zaman lahiya da kwanciyar hankali a jihar defa domin su ne tushen dukkan wani ci gaba a kowane fanni musamman ma a bangaren tattalin arziki domin sai da noma da kiwo da kamun kifi cinikayyar nasu ne su sa wato tattalin arziki na difa ya bunƙasa hatta ma na ƙasa ga baki ɗaya a madadin bakin namu magatakarda na ma'aikatar gwamnan jihar difa ya hayya godi da daraktan jiha mai kula da kasuwanci na difa abdullahi isa da magajin garin difa hankoro birkasun da wakilin masu kamun kifi na difa alhaji abduroro da wakilin manoma masu noman tattasai na difa ibrahim shatima ni hawa usman ke muku sallama ka inji muna tare da sai isaka sai wani lokaci insha Allah.